uku ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1416 wanda ya daidai da talatin ga watan june 1995 a mun kwana ƙarshen faflin da ke magana a kan hukuncin yaƙi a cikin watanni hudu waɗanda suke masu alfarma su ne watan zulqada da kuma watan zulhijja da watan muharram da watan rajab to sai shehu bayan ya kawo maganganun da malamai suka yi a kan wasu sun yi saɓani cewa za a yi yaƙar kafirai a wannan waɗannan watanni wasu kuma suka ce a'a ba za a iya yaƙar su ba ya ce amma sahihiyar magana za a iya yaƙar su domin ko shi shehu usmanu kamar yadda muka yi bayani a wancan mako ya tafi akan wannan mazhabi na cewa za a iya yaƙar su shi yasa ainihin shi ma yana yin yaƙi a cikin waɗannan watanni suka ba da tarihi akan cewa har ma dai ya kasance a ya ainihin yaƙi birnin kebbi ko a wannan a cikin waɗannan watanni Kurtu sai shehu ya ce wa mahallu hadal khilaf gurin da wannan saɓani yake sai ce idza lam yakun kafiruna ya'tadduna 'ala al-muslimina bil qitali fiha sai in ya zama kafirai ba amfani da waɗannan watanni sune ne wa musulmi ta'addanci idan mun kafirai suka lura cewa saboda mu musulmi ba ma yin yaki a waɗannan watanni sai suka fado mana za su amfani da wannan dama to wannan za mu yaƙe su ba za mu ce ainihin za mu ɗauki wannan doka ba ko da mun tafi akan cewa bai halatta a yaƙin ba domin kafin a shafe waɗannan ainihin hukunce-hukunce kafirai sun taɓa amfani da wannan dama suka wa annabi sallallahu alaihi sallama da sahabban shi da annabi da sahabbai suka tashi suka kara kansu sai kafirai suka rinka cewa kun gan shi da shi ya zo ya keta wata mai alfarma ya yi yaƙi a ciki shine sai Allah yake musu raddi da mai da martani gare su yake cewa to su kuma dan me su suka yi ma'ana su sun keta wannan watannin sun yi yaƙi a ciki annabi ya tashi ya kara kanshi kuma sun ce dan me dan me zai yaƙi a ciki to su kuma dan me suka yi wa illa fala khilafa annahum yuqataluna fiha malam yace in ko ba haka ba babu sabani akan cewa za a yake su a cikin waɗannan watanni ma'ana babu malamin da ya saba akan cewa za a iya tashi a kare kai in sun afko mana da yaki a kowane hali bi kaulihi ta'ala saboda maganar Allah madaukakin sarki da yace faman ya'tada alaikum bil qitali fil hurumi ma'ana duk wanda ya ta'addanci akan ku iya ayar kenan sai ya ɗauko daga tafsirin jallalini cewa bil qitali fil hurumi duk wanda ya muku ta'addanci ya ku a cikin hurumin makka ma'ana ana cikin makka wasu su je sayar da zaune tsaye awul ihrami ko kuma kuna cikin aikin hajji awul shaharil harami ko kuma kuna ainihin cikin wata ɗaya daga cikin watanni masu alfarma fa'tadu alaihi to shi ma ainihin ku afka mishi bi misli ma atada alaikum gwargwadon irin yadda ya afka muku mun gane wannan ko wannan irin dama mutanen iran suke amfani da ita suna zuwa suna tayar da hankalin mutane a kasar makka in an taba su kuma sai a ce an taba bayan allah kowa ya ɗauki jiki ya tafi an je an taru a cikin hurumin allah a cikin wata mai alfarma a kuma cikin aikin hajji sai je sai su tada hankalin mutane in kuma gwamnati ta afka musu waɗanda ke goyon bayan su sai ce ai an afkawa bayan allah suna aikin hajji su kuma sun je sun afka wa mutane tashin hankali a cikin hurumin ubangiji to duk wanda ya amfani da wata doka cikin dokokin Allah duk wanda ya amfani da wata doka cikin dokokin Allah ya ainihin ɗauki wannan damar ya je ya tayar da hankali a cikin hurumi ko a wata mai alfarma ko kuma a lokacin da mutane suke cikin aikin hajji shari'ar musulunci ta ce fa'tadu alaihi bi misli ma da alaikum sai ku afka mishi gwargwadon yadda ya afko muku kuma kama fi takmulati tafsir abdurrahman as-suyuti kama yadda yazo cikin tafsirin jallalai wali qawlihi ta'ala aidan kuma har wayo Allah madaukakin sarki ya ce ash-shahrul haramu bi shahril harami ai wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma kama haka ma qatalukun fihi don haka kamar yadda suka iya yakar ku a cikin wata mai alfarma faqtuluhum fi mislihi kuma ku yaƙe su a cikin irin ainihin wato wannan wata ma'ana kuma ku tashi ku kashe su a cikin irin wannan wata raddan wannan Allah ya yi raddi ne lista izamil musulmi na balika saboda musulmi sun ga wannan abu ne mai girma ma'ana ya za mu tashi mai yaƙi a cikin wata mai alfarma sai Allah ya ce a'a kamar yadda suka yaƙe ku a cikin wannan wata mai alfarma kuma ku tashi ku yaƙe su a cikin wannan wata ma'ana ku tashi ku kare kanku kama fi tafsir al-mazkur kama yadda yazo a cikin wancan tafsiri da aka faɗi na jallalaini don haka a takaice abin da wannan fasli yake nufi shine duk sa'an da ainihin aka ce an shiga cikin watan muharram dan gyara malam yana dan yin yana kuma shiga cikin duk sanda aka ce an shiga cikin watan muharram ko watan zulqa'ada ko zulhijja ko watan rajab malaman da suka ce bai halatta ma a yi yaƙi a ciki ɗin ba amma sun haɗu akan cewa duk sa'an da kafirai suka afko mana to za mu rama sa'an nan kuma suka dawo suka sake cewa ai waɗanda ma suka ce ɗin ba za a yi yaƙi ai za a yaƙi a cikin waɗannan watanni to da su da waɗancan ɗin dukkaninsu sun haɗu akan wannan matsalar duk sa'an da musulmi ko sallah musulmi suke cikin yi sai kafirai suka afko musu to shi kenan, inda makami kawai shi kenan sai a ci gaba da ba a ce ai bari mu bari mu gama wannan sallar ba ai sai su karar da ku kafin ku gama sallar mun fahimci wannan ko abinda shari'ar musulunci take so ta nuna mana duk wata dama da aka san kafirai za su yi amfani da ita su afko musulmi to su kuma musulmi su keta wannan damar su je su rama shi yasa aka halartar da sallar tsoro aka yi bayanin siffarta akwai sallar tsoron da siffarta ta nuna in an tashi sallah za a kasa mutane biyu wasu suna fuskantar makiya wasu kuma ainihin suna ci gaba da sallah in an yi raka ɗaya da waɗannan waɗannan su tashi su karasa su koma wurin bakin daga su je kuma waɗancan su dawo su kuma a zuwa karasa da su akwai sallar tsoron da ta siffanta cewa za a haɗu a sallar baki ɗaya sahu na farko a yi ruku'u da su a yi ruku'u da sujuda baki ɗaya da masallata amma su juda a yi da sahu na farko sahu na biyu suna can ainihin suna tsaye da makamansu a cikin sallar sun yi radi in aka ɗago daga sujuda waɗannan su tashi kowa ya ci ainihin wato sujuda shi waɗanda ba su samu damai ba sahu na biyu in aka tashi komawa sujuda na biyu sai ainihin su waɗancan a tafi sujuda da su su sahu na biyu sahu na farko kuma suna tsaitsaye sai an ɗago su kuma su samu su yi sujuda su duk an halartar da wannan saboda musulmi su kare mutuncinsu saboda haka duk wanda ya afkowa musulmi kowa ya shi sai afka mishi shi goma sha tara fi man yuqatalu fil من suwa ne ne za a yaka in an je wurin jihadi din? addinin musulunci in baka koye shi ba fa sai ka zama dan ta'adda sai an gaya maka irin waɗanda ake yaka din ma don kamar yadda za mu ji anan ta iya yiwa akwai wanda tunanin kwakwalwarka yana bayyana maka da wane da wane da wane kai kake ga ya dace a yaka, sai ka ji addinin musulunci ya ce a'a su waɗannan ka a taɓa su ma a ban musu abinci masu ci tun baka koya addini a ilmance ba in ka koya kawai a surutu da lacca da mujalla shikenan sai ka zama dan ta'adda wa addinin musulunci shine shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna man yuqatalu fi sabilillahi salasatu asnaf waɗanda ake yaƙa wajen tayar da addinin Allah nau'i uku ne al-kuffaru bil afala akwai tantagaryar kafirai asali waɗanda asalinsu su dama can kafirai ne aw bil irtidad ko kuma waɗanda ridda suka yi wal bighat wal muharibin da kuma waɗanda suke ‘yan tawaye ne da kuma waɗanda suke ‘yan fashi da makami. kafirai sun kasu kashe biyu akwai kafirai tantagaryen musulmi ai awa tantagaryen kafirai akwai kuma kafirai waɗanda suke ainihin da musulmi ne sai suka yarda to kashi na farko kenan akwai kuma waɗanda yake yan tawaye ne sun yi wa gwamnatin musulunci tawaye sa'annan kuma sai yan fashi da makami waɗannan nau'i uku su ne ake yaƙar su wasa ya atil farko insha Allahu fi kitali ha'ula'i bayani da rarraba yadda al'amura suke Allah ya so zai zo game da yakar waɗannan ɗinnan, ma'ana ba a zo a yi bayani dalla-dalla akan kowane ɗaya amma kafin nan sai shehu ya ce قال ابن جزي في القوانين ابن جزي المالك يا فدي أتكن قوانين الفقهية يتي هم ثلاثة أصناف kafirai dai sun kasu kashe uku ko kuma waɗanda za a yaƙa sun kasu kashe uku al alkufaru akwai kafirai wal akwai kuma waɗanda suke yan ta'adda wal muharibuna akwai kuma waɗanda suke yan fashi ne wa ammal kuffaru sai malam yace su kafirai fa jami'u asnafihim dukkanin nau'o'in su ko iri za a yaƙe su kiristoci da yahudawa da maguzawa da majusawa da duk wani wanda yake kafiri ne to za a yaƙe shi amma wala yuqtalun nisa'u ba a kashe mata wala sibiyanu ba a kashe kananan yara ittifaqan wannan al'umma musulunci duk ta haɗu akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gama yaki sai ga mata duk an ba an sassare su da yara duk an katattala su manzon Allah yake wannan bai kamata ba ma'ana duk sanda baka koyi addini ban ka fada da ka sai ka zama dan ta'adda ga addini ke sa'annan sai ce wala ahlus sawami'i banda kuma fastoci waɗanda suka je suka yi ɗan rumfa ko ‘yan bukka a daji suna bauta waɗannan ba a kashe su ka gani ko tun baka koyi addini ba dan Allah an ka samu wannan ya ware ɗan rumfan shi a can daji yana bauta sai ka kwamtse shi sai ka ce ai ma shi ya fi dacewa ka kashe tunda shi fasto ne to ka ji shari'ar musulunci ta ce ka kashe shi wala shekul fani banda tsoho wanda yake ya manyanta sosai sai bar shi wannan khilafan da shafi'iyya sabanin mazhabin shafi'iyya su shafi'iyya sun ce za a kashe waɗannan illa an yi khafa minhum azal ya ce sai dai in ana jin tsoron cutar wasu idan ya zama fasto da ya ware can daji yana ibada shi yana kawo wa ‘yan uwan shi kafirai na cikin gari gudunmawa ko da da shawara tsoho ko mi tsufan shi kirista ko ba yahude ko kuma ba ma in ya zama yana kawo shawara ko da ne da kalma ɗaya ne to wannan ittifaki malamai sun haɗu za a kashe shi au tadbirin ma'ana ko yana kawo wata cuta ko kuma yana kawo wata dabara wata eh, shawara gare su wala yuqtalu ma'tuha sa'annan ma'tuhu kuma ba a kashe wanda yake mai tababban hankali ne ma'ana aka ga kafiri wanda ke da tababban hankali ana jihadi sai a ketare shi kaka ce kai ko wannan kafirin bari mu dan karasa shi wannan eh, gashi nan shi ma tababba tababba zai ka gare shi ba a yin haka walal a'ma ba kuma a ainihin kashe makahu wazzamini wazzaminu sa'annan kuma ba a kashe wanda yake mara lafiya ne wanda yake ma'ana rashin lafiyan ya zaunar da shi ko kuma makamancin haka waqtulifa idza kana zawi tadbir sai dai an yi sabani in ya zama makahu da mara lafiyan da ke zaune baya iya komai in ya zan yana da shawara ga yan uwan shi kafirai za a iya kashe su ko ba za a iya kashe su ba wasu malamai suka ce faufau za a iya kashe su wasu kuma suka ce a'a ba za a iya kashe su ba shehu zai nuna mana menene daidai cikin ɗayan waɗannan maganganu guda biyu don ka san wanda ya karatu kuma ya zo ya jihadin a aikace ai shi wannan ganau ne kuma jiyau ne amma mu yanzu duk menene karantau ne kawai ina fata an gane baka taba shafa kunnen ka kaji gaba ɗaya babu fata ba ko kuma ya tsanka lafiya lau har mai yankan farce zai kankare ya goge maka lafiya lau duk baka san wannan wahalar sai an fara tukuna yanzu ka tambayi mutanen Bosnia ko Algeria su za su baka jawabi karar bindiga ma kawai ya isa hana ka bacci wata ran ka kwana a ɗaki wata ran ba a ɗaki za ka kwana wata ran cikin sargagi za ka kwana tun kana da tsoro har zuciyarka ta dafe shikenan sai taurin rai ya kama to sai shehu yake cewa wa fil mukhtasar a cikin littafin mukhtasar na shehu khalil na iman zukira inda shehu khalil yake bayani dangane da togaciya akan waɗanda aka ambata din nan shehu ya ce eh, khalil ce za a kashe wani za a kashe wani za a kashe wani sai ce illal mar'atu sai dai mace ba a kashe mace a wurin jihadi illa fi muqatalatiha sai dai fa in ta fito za ta yaki in mace ta sanyo kayan sojoji ko kuma ta ruko makami za ta yaki to za a yake ta wasabiyu hakanan yaro karami wal ma'atuhu hakanan wanda ya zama mai tababban hankali ka shekhin fani kamar yadda yake tsoho wanda ya manyanta ba a taba shi wa zaminin da mara lafiya wa a'ma da kuma wanda ya zama ainihin makaho ne wa rahibin da kuma wanda ya zama rahibi ne mai bauta ne azilin wanda ya keɓe gefe guda rahib wanda ya zama mai bauta tun a jahiliya haka ɗabi'arsa take sai a samu eh, kirista sai ko bayahude sai tafi can daji sai je sai ya ainihin zauna sai gina ɗakin shi sai zaman shi a wannan wurin in dare yayi yana da fitila mai haske sai kawo ta sai dora a can sama saboda in ka zo ka gane akwai mutum a wurin kakka taba shi ba ruwan shi da kai kai ma ba ruwan ka shi shine imru'ul qais yake yaban fitilar shi yace tubi'u zalama bil aisha'i ka annaha manaratu mamsara hibin mutabattali yace fitilar shi tana da haske tana haske duk ma'ana tocila yake da ita mai haske imru'ul qais duk abin da yake da shi in ya wasa maka shi sai kaga kamar ina ma ka samu wannan abin wai tocila shi tana da haske hasken nata kamar fitilar ainihin rahibi wanda ya koma dawa yana bauta yana dan a wannan zamanin babu fitilar da take kaiwa irin ta wannan rahibin zai ɗauko ta fitila ce mai haske kamar fitilar ruwa sai dora ta a can sama duk kwanar da ka bullo ka san to wancan fasto ne yake bauta kenan ba ruwan ka shi mun gane ko murul kaisi da ya tashi siffanta dokin shi yace barirun ka fil walidi amarrahu taqalluba kafaihi bi khaytin muwassali yace wai dokin shi doki ne wanda yake mai gudun tsiya Ya ce kamar kurar yaro lokacin da yake wurwura ta da zare din nan da kake ji in yaro yana yi wuwu to wai haka dokin umrul qais yake da gudu to shine sai yake cewa a wa a'ma shehu mai muktasar yake cewa da makahu wa rahibin da kuma wanda ya zama mai bauta ne mun'azil wanda ya koma gefe guda bidairin ya je ya ainihin gini gida au suma akwai gina ɗan bene haka bila ra'ayin amma fa in bai da ta cewa ga yan uwan shi kafirai in ko yana ba su shawara to za a je a buge shi shi ma in aka je aka samu irin waɗannan masu bauta aka tabbatar ba su taimakawa yan uwansu kafirai na cikin gari ko da da shawara sai shehu ya ce wa turika lahumul kifayatu faqat sai a iya ban musu iya abincin da za su ci kawai in aka kwashi abin da aka kwasa na dukiya in aka je sai a ainihin ban musu buhun shinkafa ne buhun wake ne a kawo manja duk a basu sai a wuce don Allah ba a karatu ba za a iya wannan jama'a saboda Allah zai yiwu to ka tashi kai karatu ka rufa kanka asiri wastaghfara qatiluhum duk wanda ya yaki irin waɗannan sai ya istighfari ya tuba ya koma ga Allah kamar lam tablughum da'awatun wannan maganganun mai muktasar ne ya ce kamar yadda wanda ya yaki waɗanda da'awa bata je musu ba zai istighfari sai ka je ka samu tsurar maguza waɗanda yake da awa kira na addinin musulunci bai taɓa zuwa musu ba kawai sai ka faɗa su da yaƙi to wannan sai ka dawo sai ka yi istighfari ka yi kuskure sai ce wa in hizu faqimatuhum in kuwa ya zama ainihin wato an kamo su an tare su sai wani ya afka musu ko kuma waɗannan mutane waɗanda aka ce ba a yaƙar su an keɓe su an ce banda su sai wani ya ta'addanci ya afka musu to sai ya biya kimar su in ya biya kimar tasa sai ya ɗibo sai ya danka wannan kima ga kwamandan yaƙi na musulmi ma'ana ka kashe wane da wane da wane a wurin jihadi kafirai kuma an ce ka a taba su to sai an yi maka kima su ka biya sai ka kawo sai ka bai wa ainihin shugaban musulmi shine yake eh, muhaqqiqin yace yadfa'ul qatil hadhihi al-qima lil imam liyaj'alaha fil ghanima sai a ɗibo wannan ainihin wato kima sai a bayar da ita ga shi shugaban musulmi ya hada cikin ganima din mun gane wannan ko wannan ya ɗauko ta daga sharhin muktasar ne na shi ya ce a duba karshe a cikin wannan jawahirul itilil ma akwai wannan magana wanda hausa ke cewa lawali to sai malam ya ce war rahibu war rahibatu amma da mai bauta namiji da wadda take bauta mace Qurrani su waɗannan ‘ya'ya ne ba a saka su a cikin ƙangin bauta, ma'ana da Reverend Father da Reverend Sisters waɗannan duk baki ɗayan an zo an same su a sai a ƙetare su ba a saka su a cikin ƙangin bauta. Wa fi zuhuratul wardiyya a cikin littafin zuhuratul wardiyya yace wa jami'ul kuffari yuqtaluna za a kashe dukkan kafirai illa saba'a sai guda bakwai. Na farko almar'atu mace, na biyu as-sadiyu yaro, na uku al-majnun mahaukaci wa shekul na hudu tsoho wanda ya manyanta na biyar wa zaminu da kuma wanda cuta ta zaunar da shi na shida wal a'ama da makahu na bakwai wa rahibul mun'azil bidairin aw suma'a wanda yake mai bauta ne ya koma gefe guda a dan ɗakin shi ko ɗan binan shi yana ibada fa ammal mar'atu to ita mace kuwa fa innaha la tuqtalu idza lam tuqatal ba za a yake ta ba ba za a kashe ta ba in dai ba fitowa ce tana kashe musulmi tana yaƙar su ba fa in katalat in ko ta fito tana yaƙar musulmi fa to malamai sun yi saɓani za a yaƙe ta ko ba za a yaƙe ta ba bayan wancan kaji kamar sun yi itifaki sai ce qala ibn al-qasim fil mawaziya ibn al-qasim ya faɗi a cikin al mawaziya wal utubiya da kuma utubiya duk littafai ne na malikiya yace tuqtalu eh za a kashe ta wa amma sabiyu falahu halatan yaro ko karamin aka samu yaro kafiri ya shiga cikin yan uwan shi kafira yana yakan musulmi to wannan yana da hali biyu ihdahuma hali na farko Allah yushakka fi annahu sabiyun ya zama kar ai shakkar yaro ne in ana shakkar yaro ne dan karami wanda bai balaga ba fala yuqtalu ba za a kashe shi ba wa zahiru kalamihim wa in qatala a zahiri yaro ɗan ƙarami ba za a kashe shi ba ko da ya fito cikin ‘yan uwan shi kafirai yana yaƙar musulmi a saniya matsala ta biyu ko kuma saɓani na biyu da aka yi in shakka fihi in ko ana shakka game da shi akan wata maganar kenan magana ta farko aka ce in ana shakka game da cewa ya balaga ko bai balaga ba ba za a kashe shi ba ko da ya fito yana yakan musulmi magana ta biyu aka ce in ya zan ana shakka game da balagar shi fal hukumu an yukshafa an izarihi hukuncin shi ne sai a buɗe kwarjallan shi ko wandan shi sai a kalli auren shi kutalu in na bata nabata na anatihi sai a duba in gashin gaban shi ya fito to sai a kashe shi ka kaunihi min manjarat alaihi musa kamar wanda aka bincika aka ga ai yana amfani da reza ma'ana yana yin aski in an ga yana yin aski shikenan aski ba wai aski na ka ba in an ga yana amfani da reza yana aske gashin gaban shi to shi kenan ai ya balaga kenan dan da bai balaga ba ina zai samu gashin da zai aske to in aka ga wannan ainihin wato alama balaga ta fito mishi gashi ya ya aske ko kuma ga gashi a jikin shi sai a kashe shi akan wannan magana ta biyu kenan wal murahiqu amma yaron da ya kusa balaga kalmar ati kamar ainihin mace ne in katala bisaifi wa shubuhihi kutila idan ya fito yana yakan musulmi da takobi da makamantan shi haka to sai a kashe shi wa in rama bil hijara in kuwa jifa yake da dutse lam yuqtal ba za a kashe shi ba illa an yaqtula sai dai in ya jefa wani musulmi da dutse ya kashe shi fa yuqtalu bi zalika sai a kashe shi saboda yayi kisan kai mun fahimci wannan idan ya fito da takobin shi yana yakar musulmi ana kama shi sai a kashe shi yaro da ya kusa balaga ke in kuwa jifa aka kama shi yake yi ba za a kashe shi ba sai dai in jifan shi an ga ya buge wani musulmi da dutse ya mutu sai a jefe shi wa ammal majnun shi ko mahaukaci fa in kana mutbikan in ya zama mahaukaci ne wanda yake fafur gaba ɗaya mahaukaci ne baya samun sauki ko da daidai da mintuna kaɗan lam yi kutul ba za a kashe shi ba wa in kana ya ku, in kuwa ya zama yakan ainihin wato farfaɗo wani lokacin a hayanan fa zahiru kalamil lakmi a zahirin abin da al'imamin lakmi ya faɗi annahu yuqtalu to za a kashe shi al-lakhmi babban malami ne cikin malamai na ainihin malikiya to yace in aka samu mahaukaci wanda ya zama wani lokacin ya farfado wani lokacin kuma yana cikin hauka sai aka same shi yana jifa ko makamancin haka to wannan sai a kashe shi amma in ya zama mutubik ne gaba ɗayan jindim yake koyaushe to wannan sai a kyale shi wa amma shekul fani wa amma shekul kabirul fani amma wanda yake tsoho ne ya manyanta fala yuqtalu illa an yi ulama annahu mimman mallahu ra'ayun ba za a kashe shi ba sai dai an san yana bada shawara wa tadbir kuma yana bada ainihin hanyoyi yadda za a yi alal musulmi ne yadda za a yi a kashe musulmi to sai a kama shi sai a kashe shi wa amma zamniyu amma wanda ya zama ainihin mai cuta ne kamar wanda yake a zaune wal a'raj da gurgu wal ashalli da waɗanda yake ainihin wato jikin shi ya shanye allazina la ra'aya lahum waɗanda ba su bayar da wata shawara wala tadbira kuma babu wani makar wanda suke iya shirya wa musulmi fala yuqtaluna waɗannan duk ba za a iya kashe su ba amma in suna ba da shawara fa to dama an ce baki ke yanka wuya wa kadhalika la yuqtalu al-a'ma haka kuma ba za a kashe makahu ba illa an yu'lama annahu mimman lahu ra'ayu sai dai in an san wannan makahu yana da ainihin ra'ayi wa tadbirun alal musulmi na kuma yana nuna dabaru yadda za a yi a afkawa musulmi wa kadhalika la yuqtalu rahibu haka nan ba a kashe wanda ya zama mai bauta ne al mun'azil fi dairin wanda ya koma gefe guda a cikin wani ainihin wato daki aw suma ko a wani bene yana bauta illa an yakuna za ra'ayin wa tadbirin alal musulmi na sai dai wanda ya zama yana da ra'ayi ko kuma yana da ainihin wato wasu dabaru waɗanda yake nunawa ayi a afkawa musulmi wa amma ruhubanul kana'isi amma waɗanda suka zauna a cikin cocina suna bauta fato waɗannan sun saba waɗanda suka ware suka tafi dawa fastoci waɗanda yake koyaushe suna nan a zaune mazaje a cikin coci suna bauta shehu ya ce fa na min gairi tafsilin wannan ba wani bayani ba wani a kawai duk sai a kwamtse su a kashe su gaba ɗaya mun gane wannan ko wa alhaka malikun fil utubiyya imamu malik a cikin littafin al utubiyya ya haɗa arrahibatu birrahibina yace mataye waɗanda suke bauta ma'ana reference sisters waɗanda suke bauta a cikin cocina da su da mazaje duk za a haɗa su a kashe su wa qala imamu malik yace innahunna ahaqqu bidhalika ai ma matan suka fi cancanta da a kashe ba ma wai mazan ba dan shedanar tana tare da su ha bayani ya kare ma'ana fastoci a cikin addinin musulunci fasto a cikin hukuncin addinin musulunci sun kasu biyu kenan idan suna bauta a cikin cocina ne ko maza ko mata za a kashe su amma in ya zama ba a cikin coci suke ba can ya wari ya koma da wani yana bauta wannan ba za a kashe shi ba sai dai in yana da wani makaru na shawara ga yan uwan shi akan musulmi mun gane wannan ko wannan shine shari'ar musulunci wanda shehu usman ya rubuta mana dama abin da kafirai turawan mulkin mallaka suka gudata kenan lokacin da suka zo suka ci kasar nan da yaki sai suka kwashe waɗannan littafai suka je can sai suka ɓoye su saboda kar mu dawo muna karanta abubuwan da shehu ya koya mana na jihadi kuma Shi kenan kuma a dawo da wannan gwamnati ta musulunci da ba su so shi yasa duk yadda suka bi sai suka bi suka yi ta boyewa sai kuma malamai yan bid'a suka taimake su su ma sai suka boye ma'ana turawa sun boye malaman bidi'a kuma sun boye kenan gaba ɗaya ba a san a bayyana gaskiya kenan to shine Allah ya tona asirinsa a wannan zamanin ake ta fito da littafan shehu ana ta bugawa ake ta fitowa ana ta bugawa kana nan kana ta boyewa kana nan kana ta boyewa karkashin buzunka kada yaron ka ya gani ya zalalo ya zo ya nuna sai ka ji an buga littafin a duniya ya yaɗu shikenan kai wata gyatsa sai ka harar da loma da ka jiya saboda takaici Ultu sai shehu ya ce wa kuffaru Sudan duk inda shehu ya kai ya komo sai ya gama baki ɗaya sai kuma sai dawo yaya kafirai waɗannan na baka fata yaya muke hukuncinsu sai ce ka gairihim hukuncinsu ɗaya da wasu waɗanda yake ainihin ba waɗanda ke baƙaƙen fata ba fi jami'il hakami game da dukkanin hukunce-hukuncen da ka ji mun karantu waɗannan hukunce-hukunce baki ɗaya kaka ce sun shafi larabawa ne ko sun shafi turawa a'a duk inda kafiri yake to hukuncinsu ɗaya ne da kowaɗanne kama kala ahmad Baba fi kitabil kashfi wal bayan li majlubi sudan kamar yadda ahmad baba ya faɗi a cikin ainihin littafin al-kashf wal bayan majlubi sudan wa qala fi sharh al-mukhtasar ya faɗi a cikin sharhin da wa mukhtasar inda qawli musannif a wurin da shi mai mukhtasar yace wa jaza qitalu rum wa turk ya halatta a yaƙi rumawa da turkawa abin da yasa saboda an samu hadisi a haka da manzo Allah ya ce ku rabu da rumawa da turkawa kamar yadda suka rabu da ku to shi kenan sai wasu suka ce wannan ya nuna bai halatta a yaƙe su ba shine da wannan malami ya zo magana inda mai muktasar ya faɗa haka sai ya ce ai azina ma'ana an yi izini fa yusdaqu bi wujubihi akan haka shi kenan zai gaskata cewa eh zai wajaba a yaƙi rumawa da turkawa kenan tun da ya zama ya halatta ma'ana ya halatta idan maslaha ta nuna halacci sai a je a yaƙe su in kuma al'amarin ya zama tilas ne ma sai a je a yaƙe su wa fi nuskhatin amma a cikin wani bugu na muktasar sai ya zo nu madadin badal rum ma'ana ya halatta a yaƙi nub wa turk nub su ne baƙaƙen fata mutanen habasha da kuma turkawa a kuma nuskar da ya zo da rum rum su ne turawa yuradu bihimul habasha anan ana nufin ainihin nub ana nufin turawa wa in kanat nub ghairuhum fil asli ko da asalin waɗanda ake nufi da nub to wasu ne daban bakaken fata ba wai habasha ba wa iya sawabu sai ce amma anan su ne daidai ma'ana mutanen habasha kama si ha sai ka alama ha ay al-habbab kenan duk sanda kaga mai muktasar ko mai sharhi muktasar yana magana sai ce kama si ha kamar yadda yazo ha ai ma'ana kama fi sharhil habba habab din gashi nan malam ya kawo tarihin shi yake cewa wal habab huwa muhammad bin hasan ar-ra'ini al-maghribi mutumin kasar maghrib ne sharh al-mukhtasar yayi sharhi mukhtasar wa tuwfiya sanata a salasa wa tisami mi a rasu a hijira annabi tana da shekara 903 ma'ana yau ya kai wajen shekara 500 da rasuwa kenan wanzur nailal ibhaj li ahmad baba kalli littafin nailul ibhaj na ahmad baba wannan ahmad baba wani babban malami ne daga cikin malaman maghrib wanda yake yayi rubuce-rubuce da yawa cikin shafi na ah, ɗari biyu da talatin da bakwai to zai ce wa amma ta ga kuma ta ta guda biyu ya ce fahuwa ramzun li sheikh muhammad ibrahim min khalil al-ma'ruf bit tata'i al-maliki min shurrahi al khalil tuwfiya sanata sunai kuma ya rasu a shekara ta ɗari hudu da arba'in da biyu wanzur nailul ibhaj ya ce shi ma ka duba nailul ibhaj din na ahmad baba shafi na ɗari uku da talatin da biyar sai mu koma cikin matan tata'i tata'i kuma yace waya kunul musannif sai zama mai muktasar قصد بها الإشارة إلى حديثي ينانوني نيغا حديثا دا النبي يتي اتركوا الحبشة ku rabu da mutanen kasar habasha su ma tarakukun gwargwadon yadda suka rabu da ku waturku turka ku rabu da turkawa kan ku yake su kama tarakukun kama yadda ainihin suka rabu da ku laisa ma'amulan bihima ala zahirihima waɗannan hadisai ya nuna ba za a aiki da su akan zahirin su bane an wujubi tarki akan cewa wajibi ne a rabu da ainihin waɗannan mutane gaba ɗayan su wa hurmatul qital kuma hadisan ba suna nuni ne ga haramun ne a yake su ba wa innamal muradu bin nahyi fihi irshadiyun abinda ake nufi da hani da annabi yace ku rabu da su to hani ne na shiryawa kawai in kun ga rabuwa da su shine yafi alheri to ku rabu da su in kun ga kuma cewa ainihin ku kyale su shine yafi sai ku ainihin kyale su in kun ga ku yake su shine yafi sai ku yi yace faqat fala yunafa aljawaz wannan ba zai kora halaccin a yaƙe su ba in maslaha ta kama falihaza nafa alaihi saboda haka ainihin wato malamai zai kawo nafsi akan cewa in an ga akwai maslaha a yaƙe su sai a yaƙe su in an ga babu maslaha sai a rabu da su to shine sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi waɗancan hadisai wa inna qitala ghairihim fi zalika zamani kana aula yaƙar wasu daga cikin kafirai a wancan zamani shine fi dacewa su ko sai a rabu da su tun da ba su taɓa musulmi ba aw lam yasiha inda al-imam tilkal asa, ko kuma waɗancan hadisan guda biyu ba su inganta bane gurin imam malik dan haka malaman malikiya suka ce a ya halatta a yaƙe su ko kuma in hadisan sun inganta a wurin imam malik to ya zama inda maslaha a yaƙe su a yaƙe su in ba maslaha sai a rabu da su wa amma rum amma rumawa falam yaridin nahaya falam yaridin nahyu an qitalihim babu wani hadisi da yazo wanda ke hani akan a yake su hatta yu'tana bil raddi alaihi balle ai wa imam malik raddi ma'ana imam malik yace ya halatta a yaki turawa ya halatta a yaki bakaken fata to babu wani hadisi da yazo yake kada a turawa balle ha azu zo ane wa imam malik raddi wa hum min auladi rum bin ais sune rumawa ya'yan ai wato daga cikin ya'yaye ne na rum dan ais bin ishaq Ɗan ishaq bin ibrahim ɗan ibrahim ma'ana asalin rum ɗin sunan wani ɗa ne daga cikin ɗayayen tsatsan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine ya haife su su tura sai shehu ya ce wa humul ladina tusammihim ahlu hadhihi albilad su ne waɗanda mutanen wannan ƙasa suke kiran su ifranch turawa su ne ake kira ifranch wa turk su ko turk jilun wata kabila ce la kitaba lahum wadanda Allah bai taba saukar musu da wani littafi ba wala yafhamu min kalamihi anna jawaz al-qital maqsurun ala hadaini sinfaini amma kar a fahimta daga maganar mai sharhi akan cewa ai abin ake nufi da wannan magana shine kawai waɗannan mutane guda biyu ne za a yaka. kama zanna sharhi kamar yadda yake shine sharhin muktasar ya zaci cewa su kadai ne waɗannan in ma ya halatta a yaka din sai a yake su لأنهما ليس مفهوم shartin, dan wannan ba shine mafhum shartin ba mafhum a cikin ilimin usulul fiqh kishiyar mantuq mantuq shine shari'ar musulunci ta ce kaza da kaza da kaza misali inda aka ce al bilhurri, bil hurri idan bawa ya kashe idan ɗa ya kashe ɗa sai a kashe shi to abinda da ya faɗi kenan haka nafsin qur'ani ya faɗi to idan bawa ya kashe ɗa fa sai jamhurin malamai suka ce a'a ba za a kashe ɗa ai ba za a kashe idan ɗa ya kashe bawa ba za a ainihin kama ɗa a kashe saboda bawa ba to wannan mafhumin aya kenan tunda Allah ya ce ana kashe ɗa in ya kashe ɗa to ana kashe ɗa in ya kashe bawa kenan sai suka ce a karkashin wannan an fahimci cewa bai halatta ba kenan subhanallah sai ce wale annahu inna ma nassa ala hadaini alfariqaini liquwwatihima ai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan guda biyu ko kuma abin da yasa mai muktasar ya faɗi waɗannan guda biyu turawa da turkawa akan cewa za a yaƙe su din nan to saboda ainihin kasancewa suna da ƙarfi a wannan lokaci fa ghairihi ma yuqatalu aidan idza aba al-islam don haka duk wanda ba bature ba duk wanda ba turki ba in yake musulunci shi ma za a ainihin yaƙe shi ka zo a fa'il kuffari min al-qibti kamar ainihin kibtawa waɗanda yake kafirai ne amma suna da rauni wal habasha da kuma habasha mutanen kasar ethiopia kenan li'annahum li safalatihim yumiluna lirida bizilli saboda su suna da cikin kaskanci sukan karkata su yarda da ainihin wulakanci wa sigar da kuma zama a ƙasa wal amni kuma su yarda a zauna lafiya da su galibin alal musulmi na minhum galibin su sukan yarda musulmi su zauna da su da mutanen habasha da sauran ainihin mutane waɗanda yake ainihin kiftawa masu rauni waɗannan saboda kasancewar su mutane ne masu son zaman lafiya shi yasa manzo Allah yake to kamar yadda suka rabu da ku kuma ku rabu da su don aka ga akwai maslaha a yaƙe su fa za a iya yaƙa su su ma duk da haka sai ce intaha wa qala al kharshi wa shibrkiti da kharshi da shibrkiti sun faɗi cewa ba da iradihi ma hadha al kalami bayan sun kawo waɗancan maganganu na mai muktasar sai suka ce wa bi hadha yundafa qawlu sharhi a daga wanda wannan ne za a tunkuɗa magana wanda ya sharhin muktasar mafhumuhu anna qitala ghairihim min al habasha da yace to a yaki kibbawa da habasha la yaji yace bai halatta ba wanda ya sharhin muktasar sai malam ya ce a'a in ka fahimci wannan bayani mu? sai mu ce maka wal mashhuru jawazuhu shahararriyar magana a cikin malikiya din shine ya halarta a yaki waɗannan mutane intaha bayani ya ƙare duk wannan shigi da fice da shehu yake nuna mana abin da yake son ya nuna mana abu ɗaya ne saboda shehu usman ya zo ya yaƙi maguzawa waɗanda suke hausawa da kuma fulani waɗanda suke ainihin maguzawa a wancan zamani da ya yaƙe su sai malamai na ƙasa hausa suka yi ta zuga sauran musulmi da ke kewaye mutanen ƙasar borno daular borno da makamantansu suka yi ta cewa ga wani mafulatani ya fito yana yaƙar musulmi yana yaƙar 'yan uwan shi sai shehu yake nuna cewa na farko idan mutum ya ridda to ya zama kafiri don haka jar fata ne ko bakar fata ya halatta a yaƙe shi bahaushe ne ko bafulata ne ya halatta a yaƙe shi to shi yasa ya kawo waɗannan maganganu shin ana yaƙar bakar fata ko kuwa to waɗannan nasoshin suka yi ta ɗiba waɗanda ke cike da shubuhohi waɗancan malaman don dai su ga sun gurgunta jihadin shehu akan cewa ai shehu ya zo yana yaƙar bakar fata gashi kuma annabi ya ce ka a yaƙi mutanen habasha da sauransu waɗanda suke baƙaƙen fata ma'ana suna son dishin haka shaidanin malamai suke duk sanda aka shiryar da mutane sai su je su kwaso duk wata hayaniya da za su kwaso sai zo sai su ce to ai ga kaza ai ga kaza ai ga kaza dan me za a saba kaza a saba kaza tare da cewa wannan abun ko ya zama shi kan shi bai inganta ba shi kenan magana ta rushe kenan ko kuma ya zama akan ya inganta din amma kuma an kafa hujja da shi a inda bai dace ba to ne sai shehu ya kwaso waɗannan nasoshin sai nuna malamai sun nuna cewa waɗannan nasoshin to ga ma'anarsu ga ma'anarsu ga ma'anarsu ga ma'anarsu ina fatan mun gane wannan da kyau to Allah ya shirye da mu sai shehu ya ce al 20 fasli na 20 fi man yusta'anu bihi fil jihad su wane ne za a nemi taimako a wurinsu a wurin jihadi ma'ana in an je in za a tafi jihadi dawa dawa dawa za a tafi da su ko ya halatta kafirai su taimaka wa musulmi ko kuwa sai shehu ya ce fa aqulu wabillahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce qala ibn juzayyin ibn juzayyin al-maliki ya faɗi fil qawanin a cikin qawanin al-fiqhiyya yace wal aslu fihi al ahrarul al-muslimun asalin dai waɗanda ake zuwa yaƙi da su su ne musulmi waɗanda suke ɗaya ba bayi ba albaligu na waɗanda suka balaga wa ya juzu bil abdi ya halatta a tafi da bawa wurin yaƙi bi izini sayyidihi idan mai gidan shi ya ba shi izini wal murahiqin al aqwiya da kuma yara waɗanda sun kusa balaga waɗanda suke da ƙarfi ya halatta a tafi da su wala ya juzu bil mushrikina amma bai halatta a nemi mushrikai su taimaka musulmi wajen ainihin yin jihadi ba khilafan lahuma ya'ani shafi'iyya sabanin shafi'i ya'ani shafi'i hanifa sabanin imamu shafi'i da abu hanifa imamu shafi'i da abu hanifa suka ce ya halatta kafirai mushirikai su taimaka wa waɗanda suke musulmi ne in za su tafi jihadi amma malikiya suka ce bai halatta ba قال ابن حبيب ابن حبيب ya ce, هذا في الصف والظهم والظهف amma fa wannan a wurin daidaita sahu kenan da kuma in an shiga rantsin jihadi shine bai halatta a nemi mushirki ya taimaki musulmi ba amma fil hadami amma in an zo za a rusa wata katanga ta kafirai ko kuma za a haƙa wani rami wanda ake son kafirai su fada fala ba'asa in wani mushriki ya zo ya ce zai taimake mu sai mu ce to ba laifi ya shigo cikin waɗanda za su aiki wa sai shi ibnu habib ya ce la ba'asa an yaquma biman sa'a biman salamahu ala man harabahu babu laifi musulmi ya ainihin wato ya samu wani wanda yake kafiri ne ya yi sulhu da shi ya zauna lafiya ya mika kanshi gare shi to ya taimake shi alaman harabahu akan wanda yake ya shi an gane ko ma'ana wannan kafiri ne sai yadda ku yi sulhu ku zauna lafiya sai ka fito za ka yaƙi wani kafiri sai wannan kafiri sai ce zai taimake ka akan ainihin ka yaƙi wancan da yake faɗa da kai to ibnu habib ya babu laifi akan haka wa qala fil mukhtasar a cikin muktasar shehu khalil ya ce wa rima nablun an haramta amfani da kidiya summa wadda aka sa mata dafi kidiyar da aka sa mata dafi an hana yin amfani da ita wasti'anatun bi mushirikin an kuma hana a samu mushriki ya taimaka wa musulmi a wajen yin jihadi illa li khidima sai dai domin khidima don haka rami ko kuma rushe wata katanga ta ainihin mushirikai to mai muktasar ya ce ya halatta ma'ana in za a tafi jihadi bai halatta a ɗauki makamai waɗanda suke da guba a jiki ana zuwa ana harbi da su ba a sai a ɗauki waɗanda babu guba a jikinsu in bukata ta kama kuma to shi kenan sai a samu waɗanda suke ainihin mushrikai ne sai su taimaka musulmi wajen haka wani rami ko kuma tunkuɗa wata katanga ta kafirai ko kuma harba wani ainihin makami amma su shiga rintsin yaƙi ana tsara da suka wannan aka ce wannan bai halatta mun gane wannan ko za mu kwana anan insha Allah ta'ala sallu ala nabi Allah ya fi mana kurakuran mu waɗanda ba su fahimci addini ba Allah ya fahimtar da su waɗanda ba su shirye ba muna roƙon Allah ya shirye da mu baki ɗaya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai muna addu'a ga malam hudu muna roƙon Allah ya gafarta mishi malam Amadu Gelle su ma duk mune musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ya haɗa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 goma sha tara ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da sha bakwai ga watan julai 1995 kamar yadda muka yi bayani cewa za mu ainihin ci gaba da karatun wannan littafi na shehu usmanu daga wannan rana har zuwa gobe jibi insha allahu to shine za mu ainihin tabbatar da wannan alkawari da izinin ubangiji ma'ana wannan littafi bayanu wujubil hijra alal ibad na shehu usman to mun kwana a cikin fasli na ashirin inda shehu ya magana akan suwa ne ne da suwa ya halatta su taimaka wa musulmi wajen yin jihadin kafirai to bayan shehu ya kawo mana maganganu dangane da cewa waɗanda dai shari'ar musulunci ke bukata da su taimaka wajen yin jihadi su ne musulmai baligai bawa ma ya halatta ya taimaka amma idan mai gidan shi ya ba da izini haka yara matasa waɗanda suka kusa balaga in suna da ƙarfi amma imamu malik ya ce bai halatta mushriki ya taimaka wajen ainihin ayaki kafirai ba sai dai imamu a shafi'i da imamu abu hanifa su sun ba da fatawa akan haka to sai ibnu habib al-malik ya ce a dangane da shiga rintsin yaƙi ne aka hana waɗanda suke mushrikai su taimaka wa musulmi amma in ana son za a rusa wata katanga ta kafirai ko za a haka wani abu to wannan babu laifi akan haka sai malam ya ce wa qala fil muktasar shehu ya ce an faɗi a cikin muktasar ma'ana shehu khalil ya faɗi cewa wa hurrima nablun haramun ne a yi amfani da kibiya wadda take summa an sa mata dafi a jiki an sa mata sammu a jikinta ma'ana kibiyar da ya zama akwai dafi a jiki to wannan ba a amfani da ita a wajen jihadi wasta'anatun bi mushrikin kuma ya ce an hana mushiriki a nemi taimako a wurin mushiriki illa da hidima sai dai don yin wata hidima a wurin jihadi ko ya zama zai rinka taimakawa wajen dahuwar abinci ko kuma ɗauki mara waɗanda aka buge ko marasa lafiya yana jiyarsu قال الخرش عند قول المصنف hidima. بمشرك wanda ya خرش وان da ya zo wannan wuri da mai muktasar ya ce. an hana mushriki ya taimaka wajen ainihin yin jihadi sai ya ce ya'ani annahu harimu alaina an nasta'ina bi kafirin wato haramun ne akan mu musulmi mu nemi kafiri ya taimake mu fil jihadi wajen yin jihadi illa an ya kuna khadiman lana sai dai in ya zama mai yin hidima ne gare mu fi kufarin wajen haƙa ramuka au hadamin ko kuma wajen abin da ya shafi rushe wata katanga ta kafirai auren manjanik ko kuma jifa da gwaba ko kuma a jefa wani ainihin bom ko makamantan haka shine almanjani abin da ya shafi bom gurnet da makamantansu jefawa a iya sawa kafirai in sun ce za su taimake mu ko kuma mu nemi su taimaka mana su za su iya wannan aikin wa ma ashbah zalika da abubuwan da suke kama da wannan wasinu li ya ce wannan sin da ta zo cewa wasu anatun nan wannan sin din ta talab ta nema ce ma'ana ba a neman su taimaka wal mamnu to abinda aka hana kenan ya zama talabu i'anatuhum a nemi talabu i'anatihim a nemi su taimaka wa hina izin to tunda neman aka hana faman kharaja min tilqa'i nafsihi wanda ya fito da kanshi yace zai taimaka daga cikin kafirai fala tahrumu alaina muawanatuhu ba ya zama haramun ba mu karbi taimakon shi wa huwa sima'u yahaya haka yahaya ya jiyo daga manya-manyan malamai na malikiya su imamu malik Allah ya kara musu rahma da yarda ma'ana neman a taimaka aka hana amma in ya taho da kanshi ya ce zai taimaka fa to a ƙarƙashin haka in dai sinin da sa ɗin ta nan ta falabce to neman aka hana in ya kawo gudunmawa da kanshi fa sai a karba khilafan li asbaga sabanin abin da shi asbag ya ce shi kuma ya jiyo ainihin daga wurin malaman shi daga wurin malik wal muradu bil mushrik abin da ake nufi da mushriki alkafir ma'ana kafiri ko wanda yake ainihin kirista ko baya yahude ko makamantan haka wa kala shibrikhiti shibrikhiti shi ma ya faɗi inda qaulil musannif inda mai muktasar yace wasti'anatun bi mushrikin an hana a nemi mushriki da ya taimaka wajen jihadi sai yace asinu litta akid wannan sin din ta akidi ce ta karfafa magana ce ba wai ta ainihin wato neman taimako din bace ba ta talab bace ma'ana an yi saɓani kenan idan sin da ta ɗin ya zama lissalaf ne to bai halatta a nemi su taimaka ba amma sun kawo gudunmawa da kansu za a karba in ya zama sin da ta na ta'akid ne to za a iya neman su ainihin kawo taimako kenan sai ya ce fa ya harumu alaina kabula i'anatihim akan haka haramun ne akan mu nemi ko kuma mu karbi taimakon su ma da suka kawo kenan an gane ko eh, in ya zama ainihin asin da ta din na ta'akid ne to karban taimakon ma ashe ainihin bai halatta ba kenan in kuwa sin din da ta ya zama na falab ne to neman aka hana in ko sun kawo gudunmawa ba tare da an nema ba za a karba kenan sabani ne malamai suka yi wa hada ma inda ya yace wannan shine abin da ainihin Asbar ya ruwaito daga malaman malikiya ma'ana an samu maganganu biyu a malikiya wasu suka ce in an nema to an yi laifi amma in su suka kawo gudunmawa za a karba wasu suka ce ko a nema ko su kawo duka ba za a karba ba wadda zaharahu fil hashiya kuma shi mai sharhin ya nuna ainihin karfin wannan magana da ya zo yin nashi ainihin sharhi din shi shibrikhiti ma'ana shi ya yace wannan magana da asbagu ya ruwaito ita tafi karfi cewa da neman taimako ɗin a wurin kafirai haramun ne da kuma in sun kawo gudunmawar da kansu ba a tambaye su ba haramun ne a karba ya ce to wannan magana ita ce shi malam mai sharhi ya nuna cewa ta fi karfi a wurin shi sai dai kuma yace wa huwa mukhalifun li zahiri ma fi sima'u yahya ma fi sima'i yahya sai dai kuma wannan ya saba wa abin da yake a zahirin ainihin abin da shi kuma yahya ya jiyo shi yahya ya nuna cewa a'a in an nemi taimako ne to shine aka hana amma an su suka kawo gudunmawa to babu laifi min amnal mamnu na cewa ainihin abin da aka hana talabu i'anatihim neman gudunmawa daga gare su wa amma man kharaja min tilqa nafsihi amma wanda ya fito da kanshi fala ta haruma alaina mu'awanatuhu to ba haramu bane mu karba ainihin gudunmawar da ya kawo wannan shine abin da ya haya ya ruwaito wancan kuma shine abin da Asbagu ya ruwaito wa alaihi akan wannan ainihin fassara ta Yahaya fasinu li talab wannan sin din ta talab ce ta nema ce neman aka ana. wa huwa allazi qarrara bihi zurqani kalam al-musannif wa zahara ibn ah, wa zahara ibn rushd tarjihahu shine abin da zurqani ya tabbatar da yazo sharhi muktasar haka kuma shine abin da ibn rushd ya nuna cewa ya fi karfi ma'ana wannan asinu din da ta din lisalabi ne abin da malam yake son ya nuna mana karshe abin da mafi yawancin malaman malikiya suka tafi akai ne, an hana a nemi mushriki da ya taimaka amma idan ya kawo gudunmawa da kanshi to za a iya karban wannan gudunmawa qala fi sharh da abin da ainihin hawa yau aka faɗi a cikin wannan sharhi na Muftasar. yace fa baqa'u sini ala babiha huwa al-mutabiq lima fi as alladhi yufidu kalam ibn rushd tarjihahu yace tabbatar da wannan sin akan yadda take cewa lissalar ce an gane ko a tabbatar da wannan sin a ce sin din ta talabu ce ba ta ta'kid bane shine ya daidai da abin da ya haya yi jiyo wanda yake fa'idantar da maganar da ibn rushd ya karfafa akai maganar da ibn rushd ya karfafa ita ce cewa haramun ne a nemi su taimaka amma ya halatta in sun kawo gudunmuwa a karba sai ce to tabbatar da sinin din akan cewa libbalabi ce tana tabbatar da wannan magana kuma tana daidai da maganar da ya haya bin ya haya ruwaito daga malik wa ma fi sima dullo ala ghazwi safwan bin umayya ma annabi sallallahu alaihi wasallama hunainan wa Fa'is? abinda ya haya jiyo din nan inda za a samu hujjar shi shine yakin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaki hunainu da Fa'is. safwan ibn umayya kuma kafiri ne zo ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya karbi wannan gudunmawa tare da cewa ba annabi ne ya gayyace shi ba amma da ya zo sai annabi ya karbi gudunmawar wannan magana ya nuna yayi daidai da abin da ya hayayi ruwaito daga maliku kenan an gane wannan ko wa mali asbab shi ko abin da asbab ya ruwaito cewa ko da kafirin ne kawo kanshi da kanshi ba neman shi aka ba ba za a karba ba ya dullu lahu khabaru muslim hadisin da imamu muslim ya ruwaito shi zai karfafa haka cewa kharaja alaihi salamu kibala badrin manzon Allah ya fito zai tafi yaki sai da ya kawo daidai badar ma ma'ana manzon Allah ya fito yaki wajen badar falam ma kana bi harratil wabra lokacin da yazo harratil wabra adrakahu rajulun qad kana yudriku minhu sai wani mutum ainihin wato wanda ake ganin ake tsammanin akwai jar'a akwai jarumta da ainihin karfi tare da shi sai zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa najda kuma ana ganin wannan mutum zai yi dauriya fafariha ashabuhu alaihi salamu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan mutum hina ra'auhu lokacin da suka gani sai suka yi farin ciki falamma adrakahu qala alaihi salam lokacin da ya riski annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace lima ji'ita me ya kawo ka me yasa ka zo kala sai yace ji'itu li anfa'aka na zo ne dan amfanar da kai au usiba ma'aka ko kuma in je nema in yi jihadi tare da kai abin da ake so a nuna mana wannan manzo Allah ya fito jihadi zai tafi badar ya taho sai wani kafiri ya taho wannan kafiri kakkarfa ne ana ganin shi da jarumta da dauriya sai baki ɗayan sahabbai sai suka yi ta farin ciki saboda irin yadda suka ga wannan kafiri sai manzo Allah ya tare shi ce me yazo da kai nan sai ce na zo ne don amfanar da kai ko kuma in taimake ka wajen yin jihadi faqala alaihi salam sai manzo Allah ya ce tu'minu billahi wa rasulihi to zaka yi imani da Allah da manzon Allah kala la yace a'a ma'ana ba zai musulunta ba zai taimaka kala sai manzon Allah yace farje to ka koma falan asta'ina bi mushrikin a ba zan nemi mushriki ya taimaka mini ba thumma adrakahu bi shajari a cikin sahih yadda ya zo shajara sannan manzon Allah yayi gaba sai da aka je ainihin can wurin wata bishiya sai kuma wannan ainihin mushriki sai zo sai ya sake riska annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala kama qala lahu awwala marra sai manzo Allah ya sake gaya mai irin yadda ya gaya mai karan farko faraja'a sai ya koma thumma qala lahu salisa a karo na uku sai manzo Allah ya sake ce mishi tu'minu billahi ma'ana hasso uku yana zuwa yana dawo. za ka yi imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah qala na'am sai ya ce eh. in talik to shikenan mu tafi tunda ka ainihin wato yadda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi waɗannan bayanai sun kare abin da shehu yake son ya nuna mana dukkan waɗannan ɓangarori guda biyu da riwayar yahaya bin yahaya da riwaya asbahu kowace an samu hadisi da ya karfafe ta wannan riwaya ta ce idan mushriki ya kawo kan shi ce zai taimaka za a karɓi taimakon shi amma in a neme shi ne to ba za a ainihin neme shi ba wannan kwa riwaya ta ce ko da ya kawo kanshi ne ba za a karba ba kowace ɗayan biyar riwayoyin akwai hadisai da suka ainihin tabbatar da shi to bayan shehu ya gama kawo mana sai ya ce ومقتضى الاستدلال بغزو صفوان بن أمية معه عليه الصلاة والسلام هنينا والطائف أن غزوه معه فيهما كان قبل إسلامه iyakar abin da za a kafa hujja da shi dangane da cewa safwanu dan umayya ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi akan yakin hunain da ba'ir wannan yaki da shi ainihin ya zo ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama lalle ya faru ne kafin shi safwan ya musulunta to tambayar shi ne wa hal sukutuhu fi i'anatihim bi manzilati iznihi aw fi i'anatihim amla ce, shiru da za a yi akan in sun kawo gudunmawa shin kamar an bashi izini ne wajen taimakawa da aka ainihin samu daga gare ko kuwa a'a abin da yake son ya nuna mana shine wannan kafiri da ya taho manzon Allah sallallahu alaihi sai ya shi aka je aka yi yaki to shin wannan shiru din ya nuna manzon Allah ya bada izini ne ko kuwa wata maslaha manzon Allah ya kalla cewa in an kori wannan za a ƙara nesan tashi daga musulunci bar a bar shi a je a yakin mai yiwa daga baya zo ya musulunta kaji inda aka kawo wata illa dangane da waccan kafa hujja da wancan hadisi sai ce wa huwa zahiru waqi'atu safwan al-mutaqaddama yace wannan shine zahirin abin da ya faru ga wannan matsala ta safwan wadda ta gabata to akan haka yana sanya nuna mana kenan waccan matsala ta safwan dan umayya ko da yake cewa ainihin wato ya taho ya marawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sun je sun yi jihadi wa kafirai manzon Allah ya shiru ya ka ce to a zahiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shiru da yayi ba wai ya ba shi izini bane maslaha ce ya kalla kawai sai ya kyale shi to akan haka duk sanda kafiri ya zo kenan ya ce zai taimaka sai mun taɓa imanin shi in mun ji imanin shi mai kyau ne to sai ya taimake mu in ba da imani ba mumini bane ma'ana san kafiri ne shikenan amma mun taɓe shi dangane da imani mun ji mumini ne shikenan amma in ya nuna yana nan akan kafircin shi amma zai taimake mu to ba za mu ainihin yi wannan ainihin wato karban taimako ba za a ɗauki zahirin hadisin da imamu muslim ya ruwaito kenan dangane da wannan na ƙarshe an gane kan shi shehu yake son ya nuna mana shi ita ce magana mafi inganci ma'ana bai halatta kafiri ya taimakawa musulmi wajen su je su yaki kafirai ɗan uwan shi ba a takaitan magana kenan to sai yace walau abbara al-musannif bi kitabiyyin badal mushrik lakana aula da a ce ne muktasar yayi amfani da kalmar kitabiyyun an gane cewa kirista ko da yahudi madadin kalmar mushriki to da shi yafi li'annahu huwa alladhi fihi al-khilaf baina malik wa abi hanifa domin a dangane da kirista ko ba yahudi nan ne aka samu sabani tsakanin maliku da abu hanifa wa amma al-mushriku ghayr al-kitabi amma mushrikin da yake ba baki tabe ba fala yusta'anu bihi bittifaqihim wannan ba za a nemi ainihin ya taimaka ba dukkan su sun haɗu akan haka ma'ana in kirista ne ko ba yahude shine akai wancan sabani amma mushriki tsantsa wanda yake ba maguje ko wanda yake ainihin ba majushe ko wanda da yake wani addini wanda kawai ya samu iyaye da kakanni akai babu dalili daga Allah da manzon Allah dukkanin malamai Abu Hanifa da Malik sun haɗu akan cewa ko ya kawo gudunmawa ba za a karba ba intaha bayanin ya kare wa qala abdul baqi sannan abdul baqi shi ma ɗaya ne daga cikin malamai da suke yi sharhin muktasar yace ajaba ba'd al ashab wasu daga cikin malaman mazhaba sun amsa sun bada amsa bi annan nahaya kana fi waqtin khas cewa wancan hanin da aka yi na cewa an hana a kafiri ya taimaka muminai to wani lokaci ne ke bantacce wa huwa badar shine ainihin wato a zamanin badar bi dalili ghazwi safwan ma'ahu fi hunain wa ta'if saboda an samu safwan ya taimaka annabi wajen yakin fa'if da hunain amma sauran wurare fa to sai suke son su nuna cewa ai wannan ya halatta wannan saɓani duk da aka yi shine ya halatta kafiri ya zo ya taimaka musulmi su ainihin yaƙi kafirai yan uwan shi ko bai halatta ba to abin da yasa shehu yana kawo maganganu ne na ilimi ya ce wani ya ce kaza Wani ya ce kaza shi yasa zaka ji maganganu daban-daban mabambanta kuma suna zahiri a zahiri suna karo da junansu wannan ya ce ya halatta wannan ya ce bai halatta ba wannan ya ce a'a in mu muka nema bai halatta ba in shi ya kawo gudunmawa ya halatta wannan ya ce a'a ko mu mu nema ko shi ya kawo gudunmawa bai halatta ba a takaice sahihiyar magana dangane da waɗannan maganganu shine bai halatta kafiri ya kawo mana gudunmawa mu karfa ba bai halatta kuma mu je mu neme shi da ya zo ainihin ya taya mu akan mu yaƙi wasu waɗanda suka kafirai ba ne. wannan ita ce sahihiyar magana don kowane makirci zai iya biyo bayan karkashin wannan gudunmawa tashi zai iya kawowa ko kuma mata iya yiwa yan uwan shi ne kafirai suka hada baki suka ce ya taho ya zo ya ce zai kawo gudunmawa a karbi gudunmawar shi daga baya kuma wani makirci ya biyo baya da haka ba daidai ba ne a ɗauki kafirai a ce za su ainihin taimaka musulmi wajen ainihin yin jihadi jihadi ma kenan na tayar da ainihin kalma Allah balle kuma wani yaƙi na kabilanci ko kuma wani yaƙi na ji da kai da makamantan haka mun gane wannan ko shi yasa mu kan muna masu furci da kuma bayyana cewa ƙasar Saudi Arabia da makamantanta a zamanin yaƙin Gulf sun tafka mummuna kuma babban kuskure wajen da suka gayyato Amerikawa kafirai fasikai fajirai suka zo suka taimake su don su ainihin yaƙi ƙasar Iraki wannan kuskure ne ko da a ce kasar iraki kafirai ne to kuskure ne a ce ainihin saudi arabia ta ɗibo kafirai su taimake ta yaƙe ta balle kasar iraki musulmai ne mun gane wannan ko don haka wannan abu ainihin kuskure ne kuma su kansu ministocin kasar saudi arabia tun a wannan lokaci sai da suka fito baki ɗaya suka ce sun yi nadama kuma sun yi allah wadare da wannan abu da su kansu suka zartar da shawara a kai don su kansu abin ya zo ya dame su to amma kuma dama duk al'amarin mumini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarin mumini yana da ban mamaki in masifa ta same shi ya hakuri karshe sai ta zama alheri in alheri ya same shi ya gode wa Allah sai zama alheri wannan abu da muka ga gashi ya zama ba daidai ba sai kuma karshe yanzu sai ya zama alheri don galibin waɗannan da suka zo sojojin nan suka yi wannan yaki da yawa daga cikin su sun musulunta yanzu an rasa yadda za a yi sun rika wuyan kasa amerika kuma suna ta yawon wa'azi lungu lungu hotel hotel kwalaro kwararo suna dawo da kuma waɗanda suke ainihin kafirai ne suna dawo da su cikin musulunci sun wasu kasashen duniya kasashen philippines da sauransu suna ta da'awa musulunci kuma kaga kuma abin muna sa ran ya zama alheri gare mu kenan mun gane wannan ko الفصل الحادي والعشرون فصل هنا عشرين دقيقة fi hukumi fil jihadi irhaban lil kuffari hukuncin buga kujen jihadi don tsorata kafirai a buga ganga don ainihin a firgita kafirai ko kuma a tsima ainihin muminai ko kuma a nuna cewa muminai sun sauka gari kaza ko kuma za su sauka ainihin za su shiga gari kaza menene hukuncin buga ganga din wajen wannan mun gano wannan ko <clears throat> faqulu wa billahi tawfiq yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna barba subuli fil jihadi ja'izun ya halatta a buga ganga a wajen ainihin jihadi in urida bihi irhabal kuffar idan ana bugawa ne da nufin a firgitar da kafirai wa taqwiyatul muslimin a kuma ainihin wato wa taqwiyatul muslimin kuma a karfafi jikin ainihin musulmi wa qala ibn al-arabi fil ahkam abubakar ibn al-arabi ya faɗi cikin ahkamul qur'an yace wa tublu ala ganga dai za ta kashi biyu tublul harbi na farko akwai ganga da ake buga ta a wurin yaƙi la haraja bihi wannan babu laifi bi annahu yuqimun nufusa dan wannan tana ainihin tsuma, zukatan mazaje ne wa yarhabul aduwa kuma tana ainihin wato firgita makiya na biyu kuma wa tublun nikah akwai gangawa da ainihin ake bugawa a lokacin aure kaddufi kamar dundufa ya juzu in kana bima yuhsinu min al-kalami idan maganganun da ake yi ake rera waƙar kyawawan maganganu ne babu shirka babu bid'a a cikin su ya halatta wa salima min rafas kuma waɗannan maganganu sun kubuta daga batsa da su wanki shafin nisa'i rijal da kuma budewar da mata za su rinka yi suna ainihin wato suna bude jikinsu ana gani mazaje suna gani in gangar da za a buga a wurin aure ta kubuta daga wannan malam yace ya halatta intaha bayanin da ya dauko cikin ahkamul qur'an ya kare to ko wannan zai zama hujja ga yanzu waɗanda ainihin wato za a biki mata su ɗauko makaɗi yana kiɗa suna gwaso a gaban shi kada zai zama hujja ba shi kan shi wannan karatun yana nuna rashin halaccin irin wannan da ake a yanzu don maroki zai zo ko mawaki zai zo yana kiɗa mata suna gwaso a gaban shi wani kato ya nemi su liki sa'an nan kuma ga ainihin maganganu na banza waɗanda shi mawaƙin yana faɗi maroki yana faɗi ita kuma tana guda da duk waɗannan al'amuran baki ɗaya ba su halatta ba mun gane wannan ko to amma inda za a samu abubuwan sun kubuta daga haka fa to aka ce ba laifi ba a ce sunna ba aka ce ba laifi duk abin da aka ce babu laifi ana tagawa karshen ta zai zama da laifi ke shi yasa duk wani shashanci irin wannan ka rabu da shi dan addinin ka ya kubuta in kuwa ba haka ba to addinin ka zai zama da damiji karshe ba shi ne shi da kanshi yana kaɗawa ba <laughs> Allah ya wa fi ziya'il khulafa'i ce a cikin littafin ziya'ul khulafa wa idan kharaju idan sojojin musulmi suka fita falyadribu bitubli to sai su ainihin buga ganga fa innahu yuqimun nufus don wannan ganga tana ainihin tsuma zukatan mazaje wa yarhabul aduwa kuma tana firgitar da makiya da zaran makiya sun jiyo karar wannan ganga ta musulmi gaban su zai fadi qultu shehu ya ce wa yanbaghi an sai fi darbihi ghardin shar'iyyin ya kamata dai wajen buga wannan ganga a kula da manufa ta shari'ar musulunci kar dai a manta da manufar shari'ar musulunci ka iradatul ijtima kamar in an zo buga gangar to a san ana bugawa ne dan sojoji su taru wa ilami khurujil jiyush jaysh da kuma nuna ainihin cewa dakaran yaƙi sun fito wa nuzulihi ko kuma dakaran yaƙi za su sauka a wuri kaza wa kudumihi ko kuma za su ainihin isa ƙasa kaza wana nahu zalika da makamantan haka waɗannan su ne manufofin da zai sa a halatta buga ganga a lokacin yin jihadi iz domin kuwa kullu ma laysa bi sunna duk abin da yake ba sunna bane <clears throat> halal ne kawai ya tasiru alaihi ma tad'u ilaihi darura to sai a takaito akan iya inda bukata za ta ja a yi kawai kama duriba subulu kama yadda akan buga ganga li kama yadda aka buga ganga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a li kudume airi dihiya saboda isowar ainihin ayarin dihiyatul kalbi a dan kasuwa ne a zamanin yunwa a madina ya je ya fito da abinci to al'adar mutanen madina da zara an shigo da abinci madina sai a hau buga ganga to yace a gashi an buga wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama larura ce ta kawo haka ana bugawa ne dan mutane su san abinci ya shigo gari al'ada su kenan kuma annabi bai hana ba to akan haka ashe in an buga ganga don mutane su san cewa yanzu sojoji za su fita ko kuma sojoji sun dawo ko kuma kafirai su ainihin firgita babu laifi saboda maslahar da ta sa aka yi wancan ita za ta sa ayi wannan mun fahimci wannan ko wa fi tafsir jalaluddin al-muhalla a cikin tafsirin jalaluddin al-muhalli yace almuhalli ne wannan kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yakhutubu yawm aljuma'a annabi ya kasance yana khutuba ranar juma'a faqadimat airun ah, ko irun faqadimat irun sai wani ayari ya iso wadriba liqudumihi tubul sai aka buga ganga saboda isowa wannan ayari al'ada kamar yadda aka saba na al'ada fakaraja lahan nasu sai mutane suka fito min masjidi daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama Virus na asharata ashara rajulan banda mutum goma sha biyu ne kawai su ne suka ainihin tsaya ana cikin khutuba annabi yana cikin a tsaye sai wannan ayar ya shigo yana shigowa aka buga ganga sai mutane suka tarwatse mutum goma sha biyu ne suka zauna daga ciki aka ce akwai abubakar da umar da kuma shi jabir mai bada ainihin wannan hadisi fanazala sai wannan aya ta sauka cewa wa izara ra'aw tijaratan idan mutane suka gano harkar kasuwanci aw lahawan ko kuma wasa in faddu ilaiha sai su tarwa sai su tafi wurin wannan kasuwanci ai a tijara sai su tarwa sai su tafi wurin wannan kasuwanci li annaha matlubuhum domin shine abin da suka tafi nema dunan lahawi ba wai lahawi din ba da ya zo a cikin ayar da lahawu da kuma tijara to wannan da yace in faddu ilaiha sai su ainihin tarwa sai su tafi ai ila tijara ko kuma ilaiha ma'an da da da tijara din da lahawu din to amma da su ake nufi to zai zama ilaihima don haka ɗayan daga cikin su ake nufi to anan abdamiru la ya'udu ila ya'udu ila aqrab sai koma abdamiru ya'udu ila at-tijara sai mutane sai sarwa sai safurin wannan ainihin kasuwanci ha bayanin da aka dauko cikin tafsirin dalalai ne ya kare qultu sai shehu yace unzur kaifa samma darba tubli lawan ka kalli yadda Allah ya kiraye buga ganga cewa wasa ne ma annahu duriba li zarbin shar'iyyin tare da cewa an buga wannan ganga ne fa da wata manufa ta shari'a amma duk da haka Allah ya kira ta wasa li kaunihi laysa min al saboda buga ganga baya daga cikin ayyuka waɗanda suka cancanta suka dace a yi su fi zatihi a cikin asalin shi kanshi asalin buga ganga ai ba abu ne wanda yake addini ya ji da shi ba amma tun da larura ta kawo har aka buga duk da haka sunan bai canza ba yana nan a matsayin shi na wasa yake wa kaifa lima al-juhal min dardi alati lahawi wal ina. to ina kuma za a hada wannan da abin da wasu jahilai suke yi na ainihin buga kayayyakin wasa da kuma wake-wake ma'ana suna bugawa kayayyakin wasa ne don holewa ko kuma suna bugawa ne da sunan addini kamar yadda yake shehu usmanu da kanshi a cikin wancan littafin nashi nurul albab sai magana dangane da ainihin buga manjeri ce buga manjeri ana buga manjeri ana karanta Alkur'ani. Ya ce wannan kafirci ne ce duk wanda yake yin haka Ya ce dukkan hukunce hukuncen musulunci ba su gudana akan shi haka shehu ya faɗi cikin nurul albab mun gane wannan ko da shi yasa kullum muke cewa a daure a daina tsoratar da ku game da littafan shehu usmanu dan fodiyo kowa yana cewa yana son shehu usmanu dan fodiyo a kasan nan to in dai da gaske ake son shehu usmanu sai a dawo ana karanta irin waɗannan littafan nashi ana ganin menene ya rubuta menene ya ce menene a da shi menene ya ce a kai menene duk al'amura amma baki ɗaya ana cewa ana son shehu usman dan fodiyo da baka aƙidar da shehu usman yake a kai na san annabi sallallahu alaihi wasallama da mutan gidan shi da sahabban shi da bin sunnar shi ana faɗa da wannan aƙidar a kaikaice a baka kuma ana cewa mu fodiya ne babu yaudara a cikin wannan al'amari jama'a ma'ana an ɗau sunan ɗan fodiyo ya zama suna ne wanda za a yi kasuwanci da shi sai ka taho sai ka ga a'a ba hajar ɗan fodiyo ce aka kasa ana sayarwa ba amma tutar da aka ɗaga ta ɗan fodiyo ce sunan da aka kira na shi ne amma aƙidar da ibadar fa to wannan ba abin da ya haɗa su da ɗan fodiyo kun ga akwai ha'inci da cuta a cikin wannan Allah ya kiyaye to shine sai shehu ya ce wa hadha mimma la yaktalifu fihi sunani annahu min al bafiri wannan buga ganga ko kiɗe-kiɗe dan wasanni da wakoki mutum biyu ba za su yi saɓani ba a cikin musulunci cewa aikin banza ne tsanna ne wannan walai min alhaqi bai daga cikin abubuwan da suka cancanta a yi su wa ma za ba'da alhaqi illa dalal bayan gaskiya ko ba abin da zai rage sai bata wa fil madkhal a cikin littafin madkhal qala ibn al-qasim ibn al-qasim yace sa'altu malikan anil ghina na tambayi imam maliku game da waka fa qala sai imam malik yace qala allah ta'ala ai allah madaukakin sarki yace fama ba ba adal haqqi illa dalal babu abin da ya rage bayan an bar gaskiya sai bata afa haqqun huwa shin kiɗa da waka din nan gaskiya ne ko kuwa ba gaskiya bane ko to kuma Allah ya ce bayan gaskiya sai ne sai bata shi kiɗa bata ne mun gane wannan ko wa fil mi'yar a cikin littafin al mi'yar na sharifi yace wa ma yanhahu al wali fi ra'iyatihi alatul lahawi yana daga cikin abubuwan da gwamna ko shugaban kasa ko dagaci ko hakimi ko sarki ko mai anguwa zai hana shine kayayyakin wasa duk da aka kawo kayayyakin wasa suna shagaltar da mutane suna shagaltar da yara ko mata daga abin da ya kamata su yi to sai ainihin sarki sai ya hana waɗannan abubuwa ko shugaba ko mai anguwa ko makamantan haka a nan ne wancan karatun namu muka yi tambihi akan cewa dole ne daga sai da hakimai da masu anguwanni su tashi su rinka binciken irin abubuwan da ake yi dangane da ainihin gidajen bidiyo me ake sa wa yaranmu menene ainihin ake koya musu wannan al'amura suna cutar da mu wajen ainihin tarbiyyar yara suna cutar da mu dangane da karatun yaranmu na muhammadiyya da kuma karatunsu wanda suke na boko waɗannan abubuwa suna hana yaranmu karatu na boko da na muhammadiyya suna hana su fahimta suna hana su nazari suna hana su ibada suna kuma ɓata tarbiyya dole shugabanni su tashi su lura da wannan lura ya kamata su yi in akwai gyara to sai su gyara in kuma babu gyara akan waɗannan al'amura to sai su lura yaya al'amuran suka cancanta a yi su mun gane wannan ko ba wai su ɗaulasi su ba mu yin waɗannan abubuwa ba wannan duk ƙarin hallaka ne wallahi idan sun yi sun zauna lafiya a nan duniya in sun je kiyama Allah zai tambaye su akan wannan mu namu shine mu faɗa kuma mun faɗa muna ƙara faɗi muna nuna wa Allah cewa haza mun karun la arbahu wannan mummunan abu ne mu bamu yarda da shi ba bamu amince da shi ba Allah ya san matsayin mu akan wannan su kuma shugabanni sai su iya nasu kokarin da za su mun gane wannan ko Allah ya kiyaye to dama dangane da abin da ya shafi kidan mandiri da sauransu ai wannan mun yi bayani ko Shehu Usmanu da kanshi ya faɗa yace bayan ya nuna wajabcin abar kadawa da kuma haramcin kadawa din da duk bayanai sai ya nuna cewa kuma dole ne shugaba ya tashi ainihin ya gaina ya yakar waɗannan haka yake koda cikin ainihin littafin madasal haka mai madasal yace yace dole ne shugaba ya kori irin waɗannan mutane daga gari idan ba za su daina ba in kuma za su daina shi kenan amma yace duk masallacin da aka buga mandiri to an yi sallah Allah ba zai karba ba sai an rusa masallacin an kwashe wannan ƙasa an zubar an haƙe ƙasar da ke ƙasa ma cikon an je an zubar sannan an kawo wani wurin an cike tukuna sannan yi sallah Allah ya karba haka mun zo mun karanta a nan cikin madakal kuma madakal kowa ya da madakal malami ne mutumin kasar Masar ya yi shi an gane A akalla ya shekara kamar takwas da rasuwa haka kuma zo cikin tafsirin kurtufi. haka zo kuma cikin tafsirin Jamal haka kuma yazo cikin littafin ainihin imamul al-Haytami al-Zawajir an iktiba an iktirasil kaba'ir littafi ne shi wanda yake bayanai akan manya-manyan kaba'irai sannan kuma ya zo ya yi ainihin littafi dangane da kiɗe-kiɗe da wake-wake waɗanda baki ɗaya a nan ya tattara hukunce-hukunce akan waɗannan abubuwa ya magana akan mandiri da haramcin shi da hukuncin yadda za a yi da waɗanda suke yin shi mun gane wannan ko wannan ainihin littafi littafi ne karami haka eh, ya kusa girman bulogul mara. mun gane wannan ko hmm? kafin ri'a kafin ri'a sunan littafin kenan an muhrimatin lahawi wasu Allah ya shirya da mu to shine sai shehu yake cewa wa fihi aidan hawa yau a cikin muktasar a cikin madkhal ba da hadal kalami bi kalilin bayan ya kawo wata magana da muka makarantawa kaɗan da kaɗan sai ce wala ya juzur hina'u ala kulle halin fi ursin wala ghairihi bai halatta a ce kowane sha'ani na aure ya tashi sai an yi ganga ko kuma kowane ainihin wato a biki ya tashi ko ba na aure ba sai an yi kiɗa ko sai an yi wake-wake ma'ana ko da wanda ya halatta din a yi to ba koyaushe kuma za a tsari ana yi ba a'a sai a yi wani lokacin wani lokacin kuma ba a yi ba amma ko da wanda ya halatta din ya zama kullum ana yi kullum ane to kuma an ketare shari'a to ina ga wanda kuma ma bai halatta ba kuma shi ake a yanzu wa kad kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-buldan yace Umar dan Abdul Aziz ya rubuta wasiƙa zuwa ga kasashen da yake mulki cewa an yuqta Allah wa kulluhu duk inda aka ga wani kayan wasa to a yanke shi illa dufu wahdahu fil urf sai dai dindifa kadai da ainihin ake bugawa a wajen aure ita ce kawai yace kada a fasa ta kada ainihin a yayyaga amma bayan haka duk inda aka ga kaya irin waɗannan na wasa yace dukkan su a faffasa su a kakkarya su wa qala yahya sai yahya ibn yahya al laifi wanda shi ya ruwaito wannan mawaka da ke hannun mutane a yanzu yace wa bi hadha akhudhu ni ma wannan ita ce maganar da ainihin zan dauka in yi aiki da ita intaha bayani ya kare wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na malikiya shi yasa abin da yasa aka kulla wannan bazi saboda al'ada ce tun a jahiliya in za a tafi jihadi in za a tafi yaƙi ana buga ganga da sauransu to ko musulunci ya yarda da wannan to shine aka ce in dai ba dan wasa za a yi ba dan sojoji su tare ne za a buga ko kuma dan ainihin a nuna cewa sojoji sun iso ko wata manufa makamanci haka ya halatta a buga amma in ba haka ba to bai halatta ba mun gane wannan ko sai ya ce wal faslu fasli na ashirin da biyu fi hukum lubs hariri fil jihad menene hukuncin sanya alhari ne a jihadi alhari ne shine silk to amma silk ya kamata mu fahimta bayan wannan silk da mutane suke tsammanin cewa shine silk ba don asalin silk wuta ba ta cin shi ko ka saka shi a wuta sai dai ya toka ta murmushe kawai ta icen da ka abin nan shi wuta ba ta cin shi a wannan silk kuwa dutsen guga ma yana yana daukan shi to asalin alharini tsutsa ce take yo kashi wata irin tsutsa an ta yo kashi aka tattara da shi ake yin alharini din to menene hukuncin a sanya wannan alhari ne a lokacin jihadi Don abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana to amma in an shiga wata larurar za a iya sawa ko makamantan haka to duk za a yi bayani da ikon Allah shehu yace fa aqulu billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna lubsal hariri lirrijali haramun yace mazaje su sanya alharini dai a cikin shari'ar musulunci to haramun ne bal kabiratun yace ai ma babban alkaba'i ne ma'ana haramcin ma zai iya jawo Allah ya saukar da wata masifa a cikin ƙasa idan mazaje suna sanya alharini kala shahabuddin ahmad bin hajar alhaitami yace shahabuddin ahmad bin hajar Al-Haitami ya faɗi fi kitabin zawajir a cikin wancan littafi az-zawajir ma'ana wancan littafin da muka kafa hujja da shi a tazu an iktirasil kaba'ir tsawa game da aikata manya-manyan zunubai sunan littafin kenan an tabba'a shi a cikin ainihin juz'i biyu yace al-kabiratu sabi'a ba'da mia zunubi na ɗari da bakwai lubusul harir yana lissafuwa ne ce laifi na kaza laifi na kaza laifi na kaza sai ce to laifi na go na ɗari ɗaya da bakwai wanda za mu ambata a wannan littafi shine lubusul zakari awul kunsi alharir asarif ya ce namiji ko kuma mata maza ya sanya alharini tsantsa alharini namiji haramun ne ya sanya alharini mata maza kuma shine wanda yake da halitta biyu ga farji ga azzakari ga gemu kuma ga nono namiji kuma mace kuma babu inda ya rinjaya akwai irin wannan wallahu ala kulli shay'in kadir in da a ce an lura bangaren matan cinci ne yake yin aiki na maza kuntan baya aiki to sai a ce to ya rinjaya ga bangaren mata kenan in kuma na bangaren kuntan ne rinjaya haka to amma shi kowanne yana functioning kowanne yana aiki azzakari na aiki haka farjin haka nonon haka gage mu ga komai komai namiji ne kuma mace ne to shi ma haramun ne wannan ya sanya alharini to alharini da aka haramta ya sa shine alharini tsantsan alharini dan akwai inda zai halatta ka sanya ainihin alharini kamar misali dan an yi kwalar riga da alharini babu laifi dan an ci wuyan riga ko hannun riga an dan zizara shi ado fadin yatsu biyu haka ko uku wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta an gane ko amma abin da ya wuce haka to an haramta wannan sai dai inda larurar rashin lafiya akwai larurar rashin lafiya wadda zata kama kawo mutum ta kirki to wannan za mu zo za mu bayanin ya halatta mutum ya sanya alharini in an rasa magani أخرج الشيخان وغيرهما عن عمر رضي الله عنه yace bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la talbasul harira kar ku rinka sanya alharini fa innahu domin kuwa mallabisahu fi duniya duk wanda ya sanya alhari ne a nan duniya lam yalbasu fil akhirah ranar gobe kiyama ba zai sanya shi ba ma'ana koda ya samu ya shiga aljanna to wannan alharinin bai daga cikin abubuwan da zai sa ya more a cikin ainihin aljanna kamar giya ce manzo Allah yake duk wanda ya sha giya ya mutu yana shan giya bai tuba ba to ko da Allah ya nufe shi da gafara ma'ana bayan ya azabtar da shi gwargwadon wannan zunubi da ya mutu akai tunda ba kafiri bane to in ya shiga aljanna to Allah ba zai ɗanɗana mishi ko misalin zarafin giyar ainihin aljanna ba ma'ana zai zai samu na ƙasa kenan akan wannan to haka alharini duk wanda aka ce haramun ne ya sanya alharini sai ya ki sai ya ainihin ci gaba da sawa to ranar alkiyama ko da Allah ya sa ya samu shiga aljanna to alharini ba shi cikin tufafin da zai sa sai dai ya sanya wani abin ba. wa akhraja shaykhani aidan wa ghayruhuma bukhari da muslim har wa yau da wasu malaman sun fitar da hadisi a cewa inna ma yalbasul harira man la khalaqa lahu ai wanda yake sanya alhari ne a nan duniya to shine wanda bai da rabo a lahira wa akhraja abu dauda wan nasa'i an ali radiyallahu anhu abu dauda da nasa'i sun fitar da hadisi daga aliyu Allah ya kara mishi yarda wannan hadisi sahihin hadisi ne aliyu yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akhidun hariran faja'alahu fi yaminihi naga manzon Allah ya dauko alhari ne da hannun shi na dama wa zahaban sannan kuma ya ɗauko zinare faja alahu fi yasarihi yana ɗauke da zinaran a hannun shi na hagu alharini kuma a hannun shi na dama sun maƙala sa'an nan sai ya ce inna hazaini haramun ala zukuri ummati waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne mazaje cikin al'umma ta su sa gold ko kuma zinare duk abu ɗaya ne gold turanci ne zinare kuma daga dinare ne bahaushe ya canza shi dukkan shi haramun ne namiji ya sa dan haka haramun ne namiji ya sanya haƙorin nan da ake sa na makka na zinari haramun ne wannan namiji ya sa ko biron zinari ko agogon zinari ko zoben zinari ko da budurwarka ta baka ta ce gashi zoben soyayya dama zoben soyayya malamai baki ɗaya suka ce zoben soyayya wannan haramun ne ko ba na zinari haramun ne ta kawo zoben soyayya ta baka ka karanta littafin adabu zifaf za ka samu cikakken bayani akan haka mun gane wannan ko a to zobe na zinari to haramun ne kai namiji kasa amma uwar gida da amarya da budurwa da yan mata da kowa eh waɗannan sai su sa dama nasu ne mun gane wannan ko to wannan ainihin shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ce waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne mazaje su sa amma yi halal ne su sa to anan mu kwana insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi sai kuma gobe za mu zo mu ci gaba da inda yace wa akhraj al-bukhari wa abu dauda la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-harira yamsaju minhum yumsaku minhum qiradatun wa qanazir ila yawm al-qiyama Allah ya kiyaye manzo Allah ce za a samu wasu cikin al'ummata su zo suna ainihin wato halatta ko kuma suna sanya alharini da makamantan shi yace za a shafe waɗannan mutane Allah zai juya halittarsu daga mutane ya mai da su birai da alhanzir aladai har zuwa tashin alkiyama Allah ya kiyaye to anan za mu kwana insha Allah ta'ala sallu ala nabi Allah ya kai mana kurakuran mu waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai muna tabbatar da godiyar mu ga Allah da ya saukan mana da ruwan sama kuma Allah ya sa mana albarka a cikin shi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تذلنا بعدهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله ان شاء الله